Rage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasa da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi yanzu ya janyo fushi daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummar kudu maso gabashin Najeriya. inda galibi mutane suka fi nuna damuwa da zaɓen shugaban ƙasa da ya kamata a gudanar yau kamar yadda jadawalin zaɓe daga hukumar ya tanadar. Lamarin nan dai ya isa har ɗakar ƙungiyar Ohanezen Dibo, inda sakataren yaɗa labarai na ƙasa na ƙungiyar Barista Uche Achiyo Baga ya kamanta ɗage zaɓen a matsayin abin takaici. It is just frustrating. After this immobilization of Nigeria for today's election, all of a sudden it's just few hours to the election. Ya ce abin takaici ne cewa bayan an sa 'yan Najeriya su fito su yi zaɓe sai kwasam 'yan sa'o'i kamin a yi zaɓe aka ce musu an ɗage zaɓen. A wasu rumfunan zaɓe, jama'a sun riga sun fito ɗaruruwansu don su yi zaɓe, sai kawai suka ji cewa an ɗage zaɓe. Wannan abin kunya ne ga ƙasarmu. Irin wannan abin ne ya sa muke ta ƙorafi cewa ba abin da ke tafiya a ƙasar. Babu yarda da hukumar zaɓe ta INEC, babu yarda da fadar shugaban ƙasa, kuma yanzu sun hakikanta hakan sun wanke 'yan Najeriya. To ko menene sauran jama'a ke cewa akan wannan batun? Since INEC are working with some politicians, they intentionally postpone this and since they want to read this election. Ifoman wafa kenan na cewa kamar hukumar INEC da wasu 'yan siyasa na yunkurin murda zaɓen ne yasa suka ɗage zaben da gangan. kuma idan ba su ɗage zaɓen ba ba za su iya cimma muradin kansu ba. It affected everything. Most of us left our base, our, our homes, hoping to vote. In ji Justice Okoye, Ɗage zaben ya gurgunta kome saboda yawancin mu mun baro wurare daban-daban ne muka da gida da sa ran cewa za mu yi zaɓe yau. Sai kawai da sassafen nan suka ɗage zaɓe. Ya kamata a sanar da ɗagewar da wuri don mu kasance a duk inda muke a sassar ƙasar ba tare da kashe kuɗin mota ko sanya rayuwar mu cikin wani hatsari ba. Sunana baban shanu. gwamnati kawai ta riga ta sarki a kan wani al'amuran abu shekara hudu ta shirya duk abin da ta shirya ba eh a cikin yan awowi a ce wani ta zaɓe sati ɗaya kuma al'umma wasu da sun koma gida wasu suna nan sun aje su. gaba ɗaya kowa shirya zaɓe an zo za a yi inda da gaskiya za a yi me yasa ba za a yi ba ku duba tsarin na shekara hudu ba ce ka ba gyara ba sai daga jiya zuwa yau a ce yan an ɗaga zaɓe kaga irin wannan duka abubuwan da bai kamata ne kuma ana cewa za a yi gaskiya kai za a yi gaskiya ya kamata a yi gaskiya. Alfonso Gwe. muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.